Tarihin birnin Tawa, Tawa Lele birnin Adar. Assalamu alaikum barka da shigowa wannan tasha ta gidauniya TV. A yau mun zo muku da tarihin birnin Tawa da ke ƙasar Nijar. Birnin Tawa dai ana masa inkari da Lele birnin Adar, inda Adarawa da yawa suke. Wannan gari na Nijar wato jihar Tawa ta Nijar Allah ya albarkace ta da albarkatu irin na kiwo musamman ma kiwo na raƙumi da awakai da tumakai da dai sauransu da shanu to wannan birni dai na ɗaya daga cikin manya-manyan biranen ƙasar Nijar kuma yana daga cikin kyawawan birane da ake ji da su a ƙasar ta Nijar wannan gari dai yana da attajirai da kayayyakin tarihi da kuma manya-manyan malamai da manyan 'yan siyasa da manyan makarabai da ma'aikatan gwamnati Hakika wannan birni na Tawa na ɗaya daga cikin birane a yankin Sahel wanda Allah ya yi musu albarkatu daban-daban wanda kuma suna amfani da wannan albarkatu wajen ci gaba da rayuwarsu da samar da abubuwan more rayuwa a wannan yanki wato wannan jiha ta Tawa. haila da yau wannan jiha ta Tawa tana da albarka ta raƙuma a wanda duk ƙasar Nijar kusan babu gari ko jiha da ta kai Tawa. albarka ta raƙuma wanda daga ainihin mashigar garin na Tawa wato ƙofar gari ta jihar Tawa. A nan abin da za ka fara gani ma shine an yi ƙofar garin ne da hotuna na raƙuma wato wani fasaha ce aka yi amfani da ita wajen gina shi wannan mashiga ta Tawa da hoton raƙuma guda biyu. Hakika dai wannan fasaha ce da kimiyya daga irin tarihi ɗimbi da yake ga mutanen Tawa musamman tsofin mutane, mutanen da wanda suke da basira da fasaha har suka samar da irin wannan taswira a wannan gari na Tawa. Haƙiƙa dukkanin shugabannin ƙasashe da ake yi na Nijar suna son wannan gari na Tawa sannan kuma suna kawowa ziyara wannan gari sannan mutane masu yawon bude ido Turawa, Faransawa. Larabawa da duka sauransu. Mutanen China suna zuwa wannan gari domin ganin abubuwan ajibi da ke wannan gari. Hakika wannan gari na Tawa yana da tsari na sarauta inda akwai sarauta mai karfi sannan kuma suna da manya manyan 'yan kokowa wanda ake ji da su. Kuma su ne suke ɗaya daga cikin waɗanda suke lashe gasar kokawa da ake yi ta duk shekara. A inda wannan shekarar da ta wuce ma a garin Tawa aka yi wannan gasa. kuma inda Ishaka Ishaka ya lashe wancan gasar. Hakika dai wannan gari na cike da attajirai, manya-manyan masu kuɗi, manya-manyan 'yan siyasa, manya-manyan malamai, kyawawan mutane da kyawawan al'adu da kyawawan 'yan mata da suke da su a wannan gari. Har ila wannan gari dai ya haɗa manya-manyan makarantun boko da makarantun addini da ma'aikatun gwamnati. Garin Tawa dai gari ne mai kyan gani yana da kyakkyawar sura, kyakkyawar taswira. Sannan idan ka kalli wannan gari da daddare kai ka ce irin kaje London din nan ne saboda garin tawa an ƙawata shi da about da ƙyale-ƙyale, da ado-ado kala kala a bakin titi da kuma cikin gari. Gari ne mai tsafta wanda ake kula da tsaftar wannan gari kuma mutanen garin suna kula da wannan muhalli domin kula da irin duk, a, abubuwa da ake yi domin tsaftace muhalli na gari. Haƙiƙa wannan birnin Tawa ya samu karbuwa ga dukkanin shugabannin ƙasa, a inda Shugaba Bazoum ma ya ziyarci wannan gari kuma kwanan nan sun nuna goyon bayansu ga Shugaba muhammad shani kuma shi ma ya sha ziyartar wannan gari domin ya kwashi albarkar take wannan ƙasa. Haƙiƙa dai wannan gari Allah ya yi masa albarkatu. wanda kuma mutanen garin suna jin daɗi suna godiya sannan kuma suna alfahari da wannan gari nasu na Tawa. Gari mai cike da raƙuma, gari mai cike da shanu da awakai da dabbobi, arziki bila adadin. Wannan an kenan daga cikin tarihin birnin Tawa. Za mu kawo muku tarihi kashi na biyu yanda ƙofar garin Tawa ta samo asali. Sannan kuma za ka iya faɗa mana naka ra'ayoyin a cikin kwamen domin mu san abubuwa da yawa dangane da wannan birni na Tawa. Kada a manta a danna mana subscribing, a yi liking, a share A bi mu a bidiyo na gaba domin mu kawo muku sauran bayanai da suka haɗa wannan birni na Tawa. Mun gode.